Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 19 sittin sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a kullum kai tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan Hausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali muke farin cikin gabatar da shirye-shirye na safiyar yau Laraba biyu ga watan Maris shekara ta 2016 ga kanin labarai. Tsohuwar a harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da kuma hamshakin attajirin nan Donald Trump na jam'iyyar Republican su kam kakansu ta yanke saƙa domin kuwa sun karfafa nasarorin da suka samu a zaben gandun da aka je talata da ake cewa super tuesday na tsayar da ɗan takara shugaba bashar al-assad na ƙasar syria ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki matakin ganin shirin tsagaita buɗe wuta a yakin shekaru biyar a ƙasarsa ya kama 'yan yakin sa kan ƙungiyar isis da suka yi shigar burtu sun kai hari headquarter sojojin iraq a cikin dare suka kashe jami'an soja guda takwas ciki har da wani kwamanda. tsakanin labaran kenan yayin da gwamnatin najeriya ke yunkurin yaƙi da yi wa ƙasa ta'annati masu kula da lamura suna gani bai kamata a tsaya kan waɗanda aka tasa gaba kaɗai ba domin bisa ga cewarsu in ka je ingila misali za ka sami 'yan sanda ko shekara arba'in aka da kisan kai sai sun tono yadda aka yi aka kisan kan da wanda ya kisan ka ko ya mutu duk da yake akasarin talakawan najeriya ba su taba ganin dalar amurka da idan su ba suna ɗanɗana kuɗa su sakamakon faɗuwar darajar naira dama ba mu san amfanin dola ba ko risin dola yanzu ko a da ya gara kuɗi ko gautan da ake saya a gari nan sai a ce wai dola wai gauta ya yi tsada wai sai a ce dola Sabo Imam Aliyu zai shigo da shirin demokuraɗiyya amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Hillary Clinton na jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican sun samu nasarar ƙarfafa samun jam'iyyunsu su tsayar da su 'yan takarar shugaba a yayin da suka lashe muhimman jihohi a zaben gandu na fidda 'yan takara da aka yi jiya talata da ake cewa super tuesday a zaman rana mafi muhimmanci a zaben na tsayar da ɗan takara kafofin yada labaru sun yi hasashen cewa tsohuwar sakatare harkokin wajen hillary clinton ta doke abokin hamayyar ta bani sanders a jihohi shidda na kudancin amurka da suka hada da tennessee da alabama da georgia da arkansas da virginia da kuma texas Bernie Sanders kuma ya zama zakara a jihar ta Vermont da kuma Oklahoma. A bangaren jam'iyyar Republican kuma Donald Trump ya lashe jihohin Georgia da Alabama da Tennessee da Virginia da kuma Massachusetts. Senator Ted Cruz ya yi nasara a jihar ta Texas da kuma Oklahoma. Senator Marco Rubio daga mazaɓar jihar Florida kila shi kam jiha ɗaya ya ci. Wannan sakamako bai ba da mamaki ba domin ƙididdiga jin ra'ayi ya nuna cewa Hillary Clinton da Donald Trump su ne za su yi rawar gani. Magajin garin Kampala a ƙasar Uganda, Aries Lukwago, ya ce sake zabensa da aka yi ya aika wa shugaban ƙasar Yoweri Museveni sako mai karfi cewa buri ko kuma bukatun mutane ya fi ƙarfin komai. haka kuma ya yi kashedin cewa ya kamata shugaba Museveni da jam'iyyarsa ta National Resistance Movement da ke jan garagaman mulkin kasar su daina musgunawa mazauna birnin na kampala hukumar zaben kasar ta ayyana cewa an sake zaben ares lukwago da kashi 82 daga cikin 100 na kuri'un da aka kada yayin da babban abokin hamayyarsa daniel kazibe na jam'iyyar nrm ya zo na biyu da kimanin kashi 20 daga cikin 100 jiya talata shugaban kasar syria bashar al-assad ya ce tsagaita bude wuta da aka yi a yakin shekaru biyar a kasarsa yana karfafa gwiwa Shugaba Assad ya wannan furucin ne a wata hira da wani gidan talabijin na Jamus ya yi da shi. Ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki matakin da ya kamata domin ganin cewa shirin tsakaita buɗe wutan ya yi aiki. Shi kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana kwanaki masu zuwa a zaman masu sarƙaƙiya ga burin da ake da shi na ganin an rage kamarin rikicin ƙasar Siriya. John Kerry ya wannan furucin ne a ranar Litinin a nan birnin Washington DC a yayin da aka shiga rana ta hudu da tsagaita bude wuta a Siriya. Mr. Kerry ya ce da shi da takwaran aikinsa na Rasha, sajiyar Lavrov sun yarda cewa an sha keta ƙa'idar yarjejeniyar tun lokacin da aka kaddamar da amfani da ita a ranar Asabar. Jami'an soja da na 'yan sanda sun ce 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS sun kai wa shalkuta sojojin Iraki hari a cikin dare suka kashe jami'an soja guda takwas ciki har da wani kwamanda. 'yan yakin sa kan sun yi shiga burtu sanye da rigunan soja a lokacin da suka kai wa shalkwatar sojojin hari kusa da garin haditha da ke Ladan ambar kimanin kilomita 240 arewa maso yammacin birnin bagadaza jami'an sojan sun ce mai harin kunar bakin waken guda ɗaya ne ya tarwatsa kansa a kofar shiga shalkwatar yayin da uku kuma suka tada bambamai da ke cikin jikinsu a cikin shalkutar sojojin ƙungiyar isis ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin a wata sanarwar da ta sa a wani shafin dandalin yanar gizo to amma kuma ta ce masu harin kunar bakin waken guda biyu ne suka kai harin ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Bayan da suka shafe kusan shekara guda kwanaki 340 a sararin samaniya, ɗan sama jannatin Amurka Scott Kelly da takwaran aikinsa na Rasha michael kamineko za su dawo nan doron ƙasa. Su waɗannan 'yan sama jannatin sun shafe kusan shekara guda a tashar sararin samaniya da wasu 'yan sama jannatu guda hudu da suka yi aikin watanni shida a sararin samaniya. Scott Kelly a jiya talata ya sa hotunan da ya ɗauka na fitowar rana a dandalinsa na Twitter a lokacin da za su sauka a ƙasar Kazakhstan da sanyin safiyar yau Laraba agogon can. An kiyasta cewa 'yan sama jannatin sun yi tafiyar nisan mil miliyan 144 a sararin samaniya da kewaye duniya su 5,440 sannan kuma sun shaidi fitowar rana da faɗuwarta 10,880. a hukunce yanzu scott kelly shine ya fi kowane ɗan sama jannati na amurka daɗewa a sararin samaniya a tsakiyar shekarun 1990 wani likitan ƙasar rasha ya shafa kwanaki 438 a sararin samaniya fiye da shekara guda kenan. labaran duniya kenan kuka saurara. madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari take ƙara ɗamarar yaƙi da cin hanci da rashawa. Wakilin misali Shehu Ashaka ya yi nazarin wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana. 'yan Najeriya na ci gaba da nuna damuwa kan abin da suke ganin tarnakin dokokin Najeriya da ke hana saurin hukunta masu almunda hana a kotuna. Lauya mai zaman kansa Abuja Umar Zaga ya kara lauyoyi da cewa ba wai suna kara masu laifi ba ne fiye da suna dogaro da damar da ke karkashin doka. Yanzu matsala a nan Najeriya za a zo a tuhume ka ka aikata wannan laifi. sai a ki kawo hujja da za a ci gaba da shari'a kaga wannan sai a ce laifin alkali ne wannan ba laifin alkali ba ne ko kuma a ce lauyoyi eh lauyoyi a ina so akwai buƙatar a sake diba fasalin wannan abu uh, bincike a horar da masu bincike na zamani su samu hujjoji masu ƙarfi a ɗauki lauyoyi masu sa ƙara waɗanda za a ba su horo ne yana ganin idan aka yi waɗannan abubuwan za a samu nasara a wannan yakin da ake shugaban rundunar adalci abdulkarim ɗayyabu na ganin sai shugaba buhari ya kara matsa kaimi wajen binciken sauran sassan gwamnati ta haka ne kaɗai najeriya za ta inganta yanzu kowa ya san da ai lokacin da aka kama tafa ba ko aka zuba sarka sarƙa wuya da hannu da kafa aka rinka jefa shi a bakan mota black maria aka shi ta aka ɗaure shi to kuma wa san abin da ya biyo baya a ƙarƙashin sa wanda ike ya zauna su tsawon shekaru ina shugaban su saboda haka tilan ne a zo a garan bawul a tabbatar duk irin wannan tun daga sojoji zuwa sss zuwa 'yan sanda zuwa duk wa'annan da na safa maka a bincika a tabbatar duk wani bara gurbi da duk wani babban ta'annaci da ake yi an maganin su tun da in ka je ingila misali za ka sami 'yan sanda ko shekara arba'in aka da kisan kai sai sun tono yadda aka yi aka kisan kan da wanda ya kisan ka ko ya mutu a nasa bangaren dan siyasa adamu bunyadi na ganin 'yan najeriya na nuna gajen hakuri kan alkawurar da gwamnatin buhari ta ɗauka buhari zai tara kuɗi na a zo a gani zai koma gida ya huta sai a dubi a matasan najeriya wanda yake kamantawa ko musulmi ko kristan kuma mai addinin ko mai mai yaranka sai ka hau baka da ciwon kan kuɗi ba za ka je ingila neman bashi ba ko china ko saudi arabia amma da an tsaya kan gwamnatin da ya dan shude da advising don shi ma shugaban kasan da ya wuce jonathan yana da kirki amma na kewaye da shi ne kannen firauna to shi ne abinda buhari ya ki ya shi zai amfani da iliminsa insha Allahu very soon za ga matasa suna ta tafi ko ina don ni na san irin kuɗin da ake tarawa za a taimaki matasa da shi. Jam'iyyar APC mai mulki dai ta kara tafiye-tafiyen shugaba Buhari da cewa nan ba da dadewa ba za a ga tasiri ga ingantar tattalin arzikin ƙasar da yake komaɗe. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. kasar nan masu mulki sun zama gafiya biya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya idan ya fito kuma a mishi maula da dai za a zam kyarar su da sun yi kyanta kama da sai kuma batun faduwar darajar naira da ya sa talakawa suka fara ɗanɗana kuɗa su kamar yadda za ku a wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Adamawan Najeriya. wannan matsala ta hauhawan dalar na fa ƙara tsananta ne a jiyoyin adama da taraba inda ta kai akan canja dala kusan naira 400 a kuɗin najeriya lamarin da kuma kan shafi harkokin kasuwanci a yanzu kama daga kayayyakin masarufi zuwa sauran ababen more rayuwa domin yayin da dalar ke tashin gauron zabi su yan kasuwa kan ci karensu ne babu babbaka ta hanyar tsawala farashin kayayyaki. Hakika yanzu ka talaka kamar yana shan wahala kasan nan. Duk abin da ka je zaka siya da naira goma sai ta maka sha biyar ko ishirin. Hatta biron da ake rubutawa da shi wanda ake sayawa yara kanana. Da ishirin ishirin suka ce ya zama ishirin da biyar har ya zama talatin. Sai su ce dola ya tashi. To mu kuma mu san inda ta dola ta tashi ba. To alajiya ya batu matsalar dola ya shafe ka. An ce dola dola komai ya yi tsada ko eh, abinci da sauransu abin da zai taimako a talaka dai yanzu talaka yana can wahala. Abin abin da ake gaya mana amma mu dama ba mu san amfanin dola ba ko risin dola akwai saukin dola ko babu ma muka ba mu san da ba amma ana faɗa haka ba ma amfanin da dola mu dai muna jin dola dola kawai don talaka yana can wahala ga zadan komai da komai yanzu ko a shana da ya gara kuɗi komai abin da ake cewa ana danganta shi da dola yanzu kamar shinkafar tamu ta gida sai a ce dola ta hau ko gautan da ake saya a gari nan sai a ce wai dola wai gauta ya yi tsada waya sai a ce dola mai hada gauta da dola masara da sauransu duk kayan masarufin na duka anan ake yin ta sai a ce dola ba daga waje ake kawowa ba to koya tashin dalar ke shafan yan kasuwa da ke shigo da kayaki da ma motoci da kasashen waje ya haya alhaji tijjani wani dan sambo ne a yola da ke shigo da motoci da kasashen waje ya ko bai da lamarin ma ke shafan su a yanzu mu ne kuma dala ta shafa sabili da mu sana'ar mu ya danganci da dala da sefa na harkan mota don sabili da mu muna zuwa daga nan yola mu tashi mu tafi lagos daga lagos mu wuce kotono mu sayo kaya to a dala nan dai ba ta da faraci guda daya a yanzu ta miya sabili da an sayar da dala nan 320 wato da zan dalan shi ya tsayar da iya duk harkan da ka sani wanda za a yi na outside country shi ya tsayar da ita kuma a halin yanzu a yadda harkar nan take tafiya masu saya din da masu sayarwa duk suna kuka ne sabili da in ka zo an gaya maka farashi yanzu kamar misali da yanzu kamar idon fara da muna sayar da ita naira dubu dari bakwai da hamsin tsarin ta dari takwas yanzu idon fara in ta zo da kyau da miliyan daya ke kiran miliyan ɗaya da dari ɗaya wasu country kamar irin china idan ka ji su ba yadda za ka yi ka shiga kasansu da wani kuɗi sai dai ka canja dalar ɗin ka sai kuɗin kasansu ka shiga ka sai kaya mu kuma daga cikin najeriya ɗin in kaya kake so ma da dala za ka saya in ka fita waje ma da dala za ka saya kaga mu yanzu bamu da interest namu na kai wanda za mu iya muyi faction yadda za mu ce ba za mu karbi dala ba sai dai naira ba in ku turawa kun zo daga kasan waje za ku sai kaya a najeriya sai mu ce to ku canja dalan ku ku dawo da shi naira ba mu yi haka ba su ma dai 'yan kasuwa masu sai da kayakin masarufi na ko danganta hauhawar dalar da wannan tashin farashin kayaki kamar yadda na ji ta bakin waɗannan 'yan kasuwa. kai gaskiya ya shafe ni sosai wallahi kamar irin su magi su sufageti da sauransu da gaba daya sun kara kuɗi su fannin sabulu da sauransu. to koya ma farashin yake a tsakanin da da yanzu hai dai ga ta bakin waɗannan 'yan kasuwa. wannan muna sayar su ɗari da goma da amma a yanzu da ashirin ne muke sayarwa ta tashin dala wallahi wani ɗari ɗari da ashirin muka sayarwa yanzu fera da talatin magi muna sayarwa ɗari biyu da hamsin da amma yanzu ɗari biyu da sittin da muka sayarwa idan ka sai da shi farashin da idan ka je sayarwa yanzu ya kai ciko yanzu a dai lokacin aiko da wannan rahoto akan canja dala guda ne a sama da naira ɗari uku a jihun adama da taraba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya ko kai magana a iska kake yi malam. In babu laidar kashewa ko kai magana a iska kake yi babu ma mai kula ka. Ko kai magana a iska kake yi babu ma mai kula ka. Ya mu mu je mu da malam ya To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe goma sha biyu da kwata na asuba. Bayan zaben fidda ɗan takara da ake gudanarwa ko kuma aka gudanar a jihohi goma sha ɗaya na Amurka jiya a zaben da ake gani shine manuniyan karfin ɗan takara ko kuma akasin haka. Ɗaya daga cikin 'yan takarar jam'iyyar Republican da ake gani yana kan gaban Mark Rubio shi dai ya tashi da jiha ɗaya rak tun da aka fara wannan zaɓe to koyaya za ta kaya a jihar florida jihar da ta kasance jihar da za a yi zaɓe na ƙarshe a zaɓen raba wakilai a nan dai florida dai shi rubio ɗan gida ne mutane da yawa suna ganin chris same mutane da yawa da za su goyi bayan shi amma ina shakka mutane da yawa suna ɗaukan kamar florida ɗin duk kowa ɗan cuba ne inda ya kabo miami ka fara zuwa arewa za ka ga ba su da yawa. Ya wato idan ba shi da irin wannan gagarumin goyon bayan ko kuma ba shi da madafa kamar yadda kake bayyana ta yaya aka yi har ya ci zaben zuwa majalisa yake wakiltar wannan jihar. To sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi ku ji abin da mazaunan Florida ɗan Ladi Suleiman ke cewa yanzu dai ga sahabo Imam Aliyu da shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin za ku jirin matakan ladabtarwa da lauyoyi da alƙalai da suka saba ƙa'idar aiki za su fuskanta. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya mun yi alkawarin za mu kawo muku irin matakan ladabtarwa da alkalai da kuma lauyoyi za su iya fuskanta idan aka same su da laifuffuka da suka shafi cin hanci da rashawa da rashin rikon amana. Kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba wani babba a jerin lauyoyi masu zaman kansu a Najeriya rikitar fa, hukumar EFCC tana zargin ya baiwa wani alkali Muhammad Yunus za babban kotun tarayya a Lagos cin hanci na kuɗi naira dubu metan da ƴan kai. Da farko dai duka rukunin ma'aikatan guda biyu dokokin ƙasa suna iya hawa kansu kamar kowa, amma baya ga haka kuma sana'a su a ɓangaren lauya ne ko alkali sun yi tanadin matakai na ladabtarwa ga 'ya'yan nasu waɗanda suka saba ƙa'ida. Kamar dai a makon jiya, wannan makon ma barista Muhammad Modibo Bakari zai taya masu sauraro fahimtar waɗannan matakai. To sannan kuma akwai dokoki da suka keɓantu ga ɓangaren shari'a da kuma lauyoyi wato ba and the bench. Wanda idan lauya ne akwai hukuma ko kuma kwamiti da ake kira legal disciplinary committee ko kuma legal practitioners disciplinary committee wanda shi ma ana gurfana da lauyoyi wanda suka saba ga'idojin aiki eh, ka'idoji da ɗazu na faɗa to shi an kafa shi ne shi ma a gargashin legal practitioners disciplinary committee rules na tun 1965 amma akwai wanda aka sabunta yanzu wanda ake amfani da shi a ƙasa yanzu na korewan kenan to za a gurfanar da lauya ya danganta ga waɗanne laifuffuka da girman laifin to kowane laifi da mataki irin hukuncin da aka yi tanadi banda wanda wannan ba zai hana kuma dokar ƙasa ba ta yi amfani ko na kai mutum fursuna a matsayin na ɗan ƙasa ba wai matsayinsa na lauya ba to bayan wannan sa'an nan su committee idan aka zantar da hukunci kuma an tabbatar same shi da laifi wannan ya shafi kowane lauya ne kuma kowane irin laifi ne wanda aka bayyana shi akan laifi ne a wannan cikin dokokin da muka yi bayanin su to dole ne za a hukunta shi irin hukunci wanda aka yi tanadi ya shafi daga koransa daga aikin lauya ko dakatar da shi da wani lokaci ko na rage masa matsayi idan yana da matsayi a cikin tunda matsayin guda biyu ne akwai lauyoyi kawai haka na wanda ba senior advocate ba ko kuma loyi wanda aka ba su wannan takin na wato wannan mukami na senior advocate to wannan akwai kuma wanda ake dakatar da mutum na wani lokaci wanda kuma kwamiti da suke da wannan fawa idan kuma alkali ne to shi kuma za a gurfanar da shi ne banda dokar kasa domin alkalai ba su da kariya kaman zababbun gwamnati wanda suke rike da ofishin gwamna ko ofishin shugaban ƙasa ko mataimakin gwamna ko mataimakin shugaban ƙasa ba su da wannan kariya su ma kariyarsu ita ce kawai kada su yi laifi idan aka same su da laifi ana iya kai su kuma judicial ah, eh, national judicial council ko national judicial commission suna iya gurfanar su a ɗauki hukunci ko na kora alƙali ko na rage masa girma ko na dakatar da shi na wani lokaci wanda suka duba ya dace to waɗannan su ne hukunce-hukuncen shi yasa yawanci muke hattara ga muke gaya mutane wanda suke sana'a da kuma wanda suke da mukami irin na na na amana na mutane domin lauyoyi suna rike da wata amana babba a cikin jama'a haka suwa masu shari'a suna rike da amana babba a cikin shari'a. Ban sani ba kana da ra'ayi dangane da zarge-zarge da ake wa bangaren shari'a akwai batutuwa daga ha ofishin shugaban ƙasa cewa a yaƙi da gwamnati take da cin hanci da rashawa dungu da ake samu wajen kasa samun nasara ko ci gaba da wannan yaƙi ya fito ne daga bangaren shari'a. Wannan sana'ar ka ce, eh. me za ka ce kan haka? lalle ni na sha faɗa a kafofin watsa labarai a bangaren eh, shari'a tana da matsaloli guda guda biyu manyan matsaloli guda biyu akwai wasu matsaloli da wanda ba su za ka suka karya ba amma manya manyan guda biyu ɗaya dokoki da muke amfani da su wato criminal justice system wanda ake amfani abin da ya shafi wato idan ina magana muna magana ne yanzu idan na fahimce ka akan yaƙi na cin hanci da rashawa wanda ake yanzu wato anti-corruption hmm. wanda shugaban kasa yake yi ina fata shi kake nufi kenan eh haka eh to wannan suna tarnaki guda babba dokoki ma musamman wanda muke bin su a nan kasa na hukunta ko kuma yanda ake gudanar da shari'u akan masu laifuffuka akwai suna bukatan gyara kuma gyara mai yawa wanda idan ka duba yanda ake yi yanzu a kai mutu har a bashi beli har a sake mai da shi akwai shari'u fa wanda muke da su tun 2007 dubu biyu da bakwai tun saukar gwamnatin wan gwamnatin musa yar'adua har zuwa marigayi har zuwa yanzu ba a gama wayannan shari'un a kotunan farko ma tukuna wato federal high court kuma ka duba shekarun da aka yi kuma in an gama ba san san da za a gama ba sannan akwai ɗaukaka tsara na zuwa court of appeal bayan wannan ba san da za a gama ba akwai tsawon ƙara na zuwa kotun koli na ƙasa to shekara nawa za a yi kafin a gama shari'a ɗaya sa'an nan mutum zai koma kawai da aka ɗauki belinsa ya ci gaba da harkokinsa na yau da kullum ya tafi ya je ya rike mukaminsa ma wanda idan har yana da wani mukami a gwamnati ko eh, mukami dai ya ci gaba da harkokinsa na rayuwa wannan akwai jinkiri da yawa wanda dokokin da kansu ba su taimaki yadda za a rage wannan jinkirin ba Amma akwai shawarwari da yawa wanda aka bayar har nima na kan ba da waɗansu daga ciki da shawarwari haka to irin na matsayinmu na ƙananan mutane haka wanda ba jami'an gwamnati masu girma ba. Amma gwamnati har yanzu ba mu san me suke ciki a wannan ba amma in ba an yi wannan jeran ba a musamman ma su kotunan kansu ma suna bukatan jera banda dokokin da suke ake bi ayyukan su duk kotunan ma in ba an kafa kotuna na musamman wato wanda za a iya kiransu kamar special court haka wanda za a dukufar da duk waɗannan shari'u a gabansu ya zama ba su da wasu ayyuka in ban da waɗannan shari'u kuma a sa musu ɗaiɗaɗɗun lokuta a kowace gaba a cikin shari'a ga lokutan da za a gama in ka duba kamar yadda ake yin tsararrakin zaɓe election petition kowanne za a gama da shi a lokaci kaza zuwa kaza na biyu alƙalai din da kansu akwai matsaloli ba da yawa daga cikinsu ba zan ce ina zargin su da halaye mara nagarta ba amma akwai dai wanda ɗaiɗaikun daga cikinsu wanda su ma halayensu da waɗanda ake kawo a gabansu bambancin suna ne sunan wannan alƙalai ne wannan kuma ana tuhumar su amma dukkansu kamar gauta ce duk wanda suna samu rana za a ga ta canza kala to abinda nake gani alƙalai amma alƙalai ma suna samun wato dokoki masu rauni irin wanda muke amfani da su yanzu ka samu alkali guda ɗaya ina sauraron ƙararraki kamar ishirin a rana a cosmic kenan har ishirin da wani abu kowane alkali kowane kowace shari'a kowane kes yana da lauyi bangare biyu a takaice a takaice kenan fa bangare biyu kowane bangare yana da lauya ko lauyoyin da suke tsaya masa sa'annan idan suka gama ba da ba eh, suka gama ba da wato eh, ajimin nasu wato bayanin su a gaban shari'a mai shari'a nan da hannu yake ta rubutawa ba ta wata na'ura ta zamani ko ni ba bayan ya gama sa'an nan ya shiga wata shari'a in ya gama ya tashi aiki yana da kuma ƙila shari'un da ya gama zai ba da hukunci a kansu akwai ƙayyadajjen lokaci wanda tsarin mulkin najeriya ya faɗa dole a bayar to waɗannan in ka duba a rana ta sai ka ga lauyoyi a takaice in ka da a ɗauka kes guda ishirin ka ɗauka kowane kes na da lauyoyi guda biyu kowane ɓangare lauya kujin guda arba'in za su bayyana a gaban alkali a rana ɗaya wannan a takaice ne yana iya fin haka fa to lauya guda arba'in ka ɗauki duk bayanan su ka rubuta da hannu idan ka koma me za ka iya yi kafin wace gari kuma ka sake dawowa to kaga wannan bai kamata haka ba Masu haro da wannan fashin bakin Allah kama karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin barista Muhammad Modibo Bakari da Cuba Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Ali zan dakata yi sallama da ku mu zama lafiya. Ba gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. hillary clinton ta jam'iyyar democrat da donald trump na jam'iyyar republican sun sami nasarar karfafa samun jam'iyyarsu su tsaye da su 'yan takarar shugaba a yayin da suka lashe muhimman jihohi a zaben gandu na fidda 'yan takara da aka yi jiya talata da ake cewa super tuesday kafofin yada labaru sun yi hasashen cewa tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton din ta doke abokin hamayyar ta a jihohi shida A ɓangaren jam'iyyar Republican kuma, Donald Trump ya lashe jihohin Georgia da Alabama da Tennessee da Virginia da kuma Massachusetts. Magajin garin Kampala a ƙasar Uganda Elias Lukwago ya ce sake zabensa da aka yi ya aika wa shugaban ƙasar Yoweri Museveni sako mai karfi cewa buri ko kuma bukatun mutane ya fi karfin komi. Haka kuma ya yi kashedin cewa ya kamata shugaba Museveni da jam'iyyar su ta National Resistance Movement da ke jan ragaman mulkin ƙasar su daina musgunawa mazauna birnin na Kampala. Jiya Talata shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad ya ce tsagaita buɗe wuta da aka yi a yakin shekaru biyar a ƙasarsa yana ƙarfafa gwiwa. Shugaba Assad ya yi wannan furucin ne a wata hira da wani gidan talabijin na Jamus ya yi da shi. Ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki matakin da ya kamata domin ganin cewa shirin tsagaita buɗe wuta ya yi aiki kamar yadda ya kamata shi kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana kwanaki masu zuwa a zaman masu sarkakiya ga burin da ake da shi na ganin an rage kamarin rikicin ƙasar syria jami'an soja da na 'yan sanda sun ce 'yan yakin sa kan kungiyar isis sun kai wa hedkwatar sojojin iraq hari a cikin dare suka kashe jami'an soja guda takwas ciki har da wani kwamandan To madalla masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kafin kada ku yi nisa nan da sa da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi inda a shirin za ku ji fashin baki kan tsarin siyasa Amurka. Kafin mu yi sallama bari mu ka gaisuwa ta'aziya ga Mr. Ahmad Nathaniel Shuka da danginsa duka domin rasuwar mamasu Hawa Nathaniel da aka yi jana'iza ta shekaran jiya a katangar waje Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu karshen. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jummai ali da ta taya na gabatar da shirin da kuma malam siri da ya haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.